daga farkon shekarar da muke ciki kawo yau sau biyu likitoci 'yan kwantaragi ke kauracewa aiki bisa umarnin kungiyar su ta sinasat saboda dalilai masu nasaba da rashin samun albashi inda bayanai ke cewa an shafa akalla watanni bakwai ba tare da samun ko anini ba duk da cewa a watan da ya gabata gwamnati ta yi alkawalin rage wannan bashi malama rabi muhammadu wata likita 'yar kwantaragi da ke aiki a karkara ta yi min karin bayani a wayar telefon wallahi har yanzu haka nan take cikin watanni bakwai in na aka sa maka biya mota guda kuma an sa mu mun waki kan mu ƙara magana ne yanzu kuma ya yi wata guda ne da wata guda ma muna cikin wata na biyu shiru ne babu wani labari babu magana sai wasu takardu da aka turo muna wani mu cika takardu za a ba mu kwantara national kuma mu har yanzu ba mu gane kan magana mutumin da ake abin da za ka samu ga wata ka tafi da iyalanka mu mata ba ya mu da dama to a duba wanda yi macen da miji mata da miji dukkan su suna cikin aikin dukkan su jami'an aikin likita ne ga nan babu albashi a za su ci da iyalansu ina gaskiya kun aikin da kine suka dogara. A wata hirar da muka yi da shi a watan jiya dangane da matsalolin waɗannan likitoci, ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Ilyasu Idi mai nasara ya bayyana min cewa gwamnati na cikin duba hanyoyin kawo ƙarshen wannan matsala. Da muka kai abun wajen zama mai musulunci an kai muhawara gwamnati lalle ce waɗannan mutane an yarda aikin da suke yi. Yanzu za a kiran yin link wadda za a san biyan su lamarin da ake ciki a yau ya sa wasu daga cikin likitocin karkara so mu ajiye aiki da nufin zuwa neman wata madogarar ta daban akwai mutane da yawa a haka ma sun bar aikin sun ke samu wani waje tunda ba ka zo kana zama kana aiki wasu da wata bakwai za a biyan ka kana kai wahala ga iyali masu baka ka ba su ma sun gaji tsoma hannun jama'a a wannan al'amari wani abu ne da hukumomi ke ganin zai iya sassautawa alhalin waɗannan likitoci kafin al'amura su daidaita a hukunce in kai wata ɗaya wata biyu wata uku wata hudu baka samu biya ba ai dole ka shiga cikin wannan matsala don haka mun ka kai kira ga masu gidaje su taimaka abu ne wanda za a ciyo ne kai nan da 'yan sati kaɗan ma wannan ariran da gare su gwamnati zai fara biyan su kuma kolektif na gaba za a buɗe linyi musamman wadda ta biyan waɗannan 'yan kwantara gine. amma su mutane waɗanda suke ba su abinci su yi hankuri wai ba an tsaye da aikin su ne, kuma ba an tsaye da biyan su ne bayanai sun yi nuni da cewa akasarin likitocin da ke aiki a asibitocin karkarar Nijar 'yan kwantara gine. sabili kenan da tasirin yajin aikin irin waɗannan jami'ai kan fi shafar talakawa a ƙauyuka sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar Nijar